ina gaida a manyan baki da suka samu suka halici wannan taro a barka da yamma dr zakir naik ina kuma gaida yan uwana dalibai. kuma ni ina aji uku ne a mass communication na nasarawa state wato jami'an kenan sunana ajiwatuwo plus wato yakubu a lokacin da kake ba da lecture dr zakir naik na ji kana cewa me sunanka me sunanka kace dan uwa na ce sunana ajiwatuwo plus wato yakubu yakub a haka nisa na ji shin kai musulmi ne ko krista ni krista ne to na ji ka uwa ka ci gaba a wato ɗazu da na ji kana ba da wato darasi ka ba da bayanai na allah a inda addinai daban-daban suka ɗauke shi wanda musulunci na ɗaya daga cikinsu wanda har na ji ka ce musulunci ya yarda da wato tauhid wato shine imani da allah guda ɗaya to amma kuma a ayoyi da dama da suke cikin alkurani za ga a lokacin da allah yake magana wato yake bayani sai ka je yana cewa mu muka yi mu muka yi wato mu muka yi ko da ma a lokacin yana yin halitta ne kamar a Kur'ani a sura na 95 aya na kuma hudu zaka je yana cewa mu muka halicci dan adam wato a cikin diri mai kyau kaga ya amfani da mu wato zaka je yana cewa mu to kaga in ka lura zaka ga wato yana nuna ba wai mutum ko kuma an ce Allah guda ɗaya kenan yake magana ba wanda ka ga yana nuna hakan yana tare da wasu kenan ka gane tambaya na na gane tambayan ka sosai ma yanzu zan baka amsa dan uwana Yakub broda yakub ko haka nisa. na san dai kiristoci ana kiransu jacob yau ne karo na farko da na fara ganin yakub to zan ce rabin ka musulmi ne insha allah muna roƙon allah ya baka shirya mu samu ka canja daga jacob zuwa yakub saboda ka canza daga kiristan karya zuwa kirista na gaskiya ɗan uwa yakub ya yi tambaya akan cewa a kur'ani allah yana cewa mu wato ma'ana da kalmar larabci shine na nu mu kalmar da larabci shine na nu wato mu to saboda Kur'ani ya ce mu to hakan yana nufin Allah ba ɗaya ne wato nufin ka Kur'ani ma yayi magana akan alloli da yawa shine tambayanka to bari maka wani dan bayani dan wana Yakub shin kana jin turanci sosai amana eh to ka san da cewa kalmar yaren turanci kalma na jami'i kala biyu ne ɗaya jami'i ne na nambobi. idan abu ya fi ɗaya akan ce mu ɗayan kuma kalma ne na girmamawa idan ka ji sarauniyar ingila tana magana za ka ji tana cewa mu wato in masu sarauta suna magana shin ka taɓa jin sarauniyar ingila tana magana ko kuma sarkin ingila wato sarki king charles ba zai taɓa ce maka ni sai dai ka ji ya ce mu to ko a yaren urdu a urdu akwai jam'i na namba da kuma jam'i na girmamawa masu rike da sarautunsu ba su cewa mai sai dai ham wato mu to duk wanda yake daga jinin sarauta idan suna magana a yarukan duniya da dama ko a yaren turanci ko a yaren urdu haka gami da sauran yarurruka a yawancin yarurruka akwai kala biyu na jam'i ɗayan jam'i ne na namba ɗayan kuma jam'i ne na girmamawa to idan da ka taɓa jin sarauniyar ingila tana magana ko kuma sarkin ingila yana magana zai ce mu kuma shi ɗaya ne sarki nawa ne ingila take da shi amma yana cewa mu to wannan sila ne na yare idan kuma baka san sila na yare ba to ya zan maka to haka ma zancen yake a larabci to idan ka ji a larabci Allah ya ce nahnu idan Allah ya ce maka mu ba wani balarabe da zai ce maka Allah biyu ne ko uku saboda larabawa sun san larabci balarabe ya san larabci to da ka san turanci da ka fahimta cewa wannan kalma ne na girmamawan sarauta da fatan na amsa tambayanka zan iya ce wani abu amma ka fahimci amsa ta na fahimci abin da kake nufi to ka fahimci cewa maganar Kur'ani na mu yana tafiya ne da yanayi na kalmar sarauta ka gane eh to amma ana son ce wani abu idan kana da wani tambaya nan gaba ba damuwa amma ka ce ka gode ka fahimci wannan amsa. to sai mu je tambaya na gaban kana da shi idan kuma baka gane wannan tambayan ka na farko ba to ba zan barka ka sake yin tambaya na biyu ba samsam to yayi kyau da kyau sosai yanzu zaka iya yin tambayan ka na gaba ah, wato lokacin da Allah yake halitta lokacin da yake halitta wato kasa saboda kaga ka ce mene lokacin halitta ko eh ce wato lokacin halitta shi ma ya amfani da kalma na mu wato kamar halitta ka san Allah ne kawai ke da iko ya yi halittan wasu abubuwa to a wancan lokacin me yasa bai amfani da kalma na ni ba kaga misali kamar ya ce ni na halicci mutum adiri mai kyau amma kuma sai yana amfani da kalma na mu in ya shi ɗaya ne na baka amsa tambayan kuma kana sake maimaita tambayan ka ce me yasa Allah bai amfani da ni ba wannan ganin naman sa ne haka inkil Charles yana magana wani sa'in ya ce ni wani sa'in kuma zaka je yana cewa mu wannan karfin ikon sa ne to ni waye da zan shiga harkan to kai Allah ne Allah yana da iko da daman da zai ce ni wani sa'in ya ce mu wannan kuma shine mulkin me yasa ake canjin kalmomin ko to ni likita ne haka ne wasu lokutan mutane suna ce mun shek zakir wasu lokutan kuma wasu kan ce mun dan uwa dr zakir ba damuwa wasu kuma su ce dr zakir to sai in ce me yasa ba za a kira ni doctor ba ba wani damuwa to me yasa kai kake damun kanka shin ka gane na ce ni likita ne likita na fannin lafiya kuma dakta ne na phd ka gane to dun an kira ni Sheikh Zakir ba damuwa wani ya kira ni dan uwa Zakir ba damuwa in har ka kira ni na gane ba damuwa to in Allah ya so wasu lokuta ya ce mu wasu lokuta ya ce ni to kai me ya damuwanka to yanzu zan iya cewa kai rabin musulmi ne kai yarda Allah ɗaya ne yanzu na ce ka yarda Allah ɗaya ne Eh, to ni na yadda cewa Allah ɗaya ne a yanda yake amma kuma abu uku ne shi saboda ni ka ni cikakken Kirista ne. Ka yadda da Allah uku a ɗaya? A ƙwararsa za ka iya ciro min aya guda ɗaya a cikin Bible wanda ya magana akan Allah uku a ɗaya? Ba inda aka ce Allah uku a ɗaya a Bible ka san da haka? Kalman Allah uku a ɗaya baya nan a cikin Bible sam sam amma amma wannan kalman yana nan a cikin Kur'ani. Ka san da haka? ka san da cewa babu kalman Allah uku abu ɗaya a cikin Bible idan ka sani ka gaya mun ka bani kuma shafin ka gaya mun wuri kwalli ɗaya da Bible ya ce Allah uku abu ɗaya amma ga Kur'ani ya faɗi ah, duk da babu kalman Allah uku abu ɗaya a cikin Bible to wannan shine matsalan ku ba ku bin littafin Bible to ni ina bin littafin Bible ni ina bin littafin Bible fiye da yadda kuke bi to saboda wannan dalilin shi yasa na ce broda Yakub ni na fi ka zama Krista sosai ma saboda ni ina bin dokokin Bible fiye da yadda kake bi. To kai maganar tauhidi. Kaɗan saurara in shayar da kai in ɗan baka ilimi kaɗan. Littafin Bible bai yi magana a kan Allah uku a ɗaya ba amma Kur'ani ya yi. Kur'ani ya magana a suratul Nisa sura na hudu aya na ɗari da saba'in da ɗaya. Wala ta kulu salasa. Kar ku dinga cewa Allah uku ne. In ta khairun lakum. Ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku. To Kur'ani yana gaya muku kar ku ce Allah uku a ɗaya ne. Kaga kalmar Allah uku a ɗaya a Kur'ani. ku tsaya zai fi muku alheri Kur'ani ya sake bayani a suratul ma'ida sura na biyar aya na hamsin da uku laqad kafara alladhina qalu inna allahu salisu salasa suna yin kafirci ne kuma suna batanci wayanda suke cewa Allah uku ne abu daya Allah uku wato amma an ke daɗe? me yasa shi kalma wato na tauhidin ba a ce an faɗe shi a Kur'ani ba amma ba a mace tauhidi a Kur'ani ba kana son ƙarin ilimi ko a'a baka ce mun komai kana cewa kai krista ne kuma baka bin littafin bible ina maka wa'azi daga bible kuma baka son ji to amma shin kana so ka zama krista na kwarai kuwa a ce har ana maka magana akan littafin bible amma kuma kana katsa mutum wannan matsala ne to na gane ina son cewa abu wato kamar an shiryo ka ne ka zo ka bada matsala zan iya yin magana a'a ba za ka iya ba wato shikenan ba zan bari ka ce komai a nan ba saboda ni ina so in baka ilimi kana faɗin abin da bible shi samsam bai faɗi hakan ba ko kaɗan to ni ta aka yi ne zaka ce kai krista ne na ce kai magana akan tauhidi shin zaka iya kira mu aya guda a qur'ani da ya magana akan tauhidi kai hakuri ni na so in sani ne kawai kul wallahu kul wallahu ahad kaga aya ɗaya kenan kawai a suratul ikhlas eh a suratul ikhlas take sura na 112 aya na ɗaya take cewa kul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne babu waninsa to mu ba ka ce tauhidi lokacin da kake karantawa ba Shi ne tauhidin ahad ɗaya kenan to ai kai magana ni na so ka ce wai ga tauhidi a wannan ayan da ka kirawo yanzu to fassarar ayan kenan kul wallahu ahad wannan tauhidi ne a ni abin da nake nufi shine kalma na tauhidi ba baya cikin qur'ani ko zaka gwada mu inda kalmar tauhidi yake qur'ani kai ka ga min tauhidi a qur'ani an ciro kalmar ne daga wahada idan na ce wahada yana nufin wato kalmar tauhidi ni na nufin tauhidi kawai nake so tauhid kalma ne na arabic wanda ya zo daga kalma na wahada mu mun yi imani da kaɗaitakan allah ne kalman wahada yana nan a kur'ani idan kai baka san larabci ba to ka je ka tambaye malaman ku na kristanci wanda suka san larabci za su gaya ma to kalman wahada yana nan a kur'ani naga kaman baka gane ba saboda kai baka san kalmar larabci ba shine matsalanka ni dai sam na ce ba kalman tauhidi a kur'ani ni ina gaya maka akwai matsalan kai baka san kalma na larabci ba kalman wahada yana nan alkur'ani kalmar wahada daga nan ne aka ciro kalma na tauhidi yana nufin a haɗe wato abu ɗaya wato jinkulewa to yanzu bari zo kan tambayanka na Allah uku a ɗaya to aya guda ɗaya a bible wanda shi ma ba ya faɗi Allah uku a ɗaya bane amma dai yayi kusa da haka kusa da abu uku a ɗaya first episode na John sura na biyar aya na bakwai akwai samammu guda uku da suke nan a sama da mahaifi da ruhi mai tsarki da kuma kalma kuma wayannan abu uku ɗaya ne a first episode na john sura na biyar aya na bakwai akwai abubuwa samammu da suke sama da baban da ruhi mai tsarki da kalma kuma wa'innan ukun guda ɗaya ne wannan shine aya kawai mafi kusa amma ka sani bayanin da malamanku na coci suka yi sun ce wannan ma kalman kage ne a bible da aka sake maimaita sabon bugu na bible wannan aya na first episode of john sura na biyar aya na bakwai an cire shi a littafin bible sabon bugu sun ce karya ne sun ma ce cushe ne kuma wai haɗe-haɗe ne suwaye suka ce hakan ba wai mu musulmai ba ba kuma 'yan addinin hindu ba malaman su talatin mafiya ɗaukaka wanda shugabanni hamsin daga bangarori daban-daban suka wakilta idan ka karanta sabon bugu na bible wannan aya da nake maka bayani akai an riga an cire shi an wurgar da shi daga ciki saboda bayanin da jesus christ tsira da aminci yi jesus christ tsira da aminci ya yi bayani sosai a gospel of john Sura na goma sha hudu, aya na ishirin da takwas, mahaifin yana sama da ni. Gospel of John, Sura na goma, aya na ishirin da tara, mahaifina ya fi kowa. Gospel of Matthew, Sura na sha biyu, aya na ishirin da takwas, ina cire shidanu ne cikin ikon Allah. Gospel of Luke Sura na sha aya na ishirin, ni da izinin Ubangiji nake cire shidanu. Gospel of John Sura na biyar aya na talatin, ni da kaina ba na iya yin komai kuma ba na zartar da wata hukunci kuma hukuncin da na faɗi gaskiya ne saboda ba na faɗin ra'ayina sai dai ra'ayin mahaifina to kaji bai taba cewa shi Allah bane lokacin da aka tambaye shi wanne ne mafi kololo a dokokin a cikin littafin Gospel of Mark sura na 12 aya na 29 Shama Isra'ilo Ya ce yace ya koyayen banu Isra'il Allah shi ubangijinmu shi ɗaya ne to mu je tambaya na gaba